ke saurin me yake kuma haka Don Allah ko an je an gaishe ya mutu kaka ce ni kashe waye ya Aminu dai ba zai daina iskanci ba me ya faru da shi wai da yamman nan fa ina kicin ina yin girki wai yazo zai ta fara taba ni kuma na dauko kanan na burma mai a cikin shi ya Aminu kin yana kwance cikin jini ya Aminu ke burma moka a to ta zai zo ya dinga taba ni dai shi dan iska ne ya ga mai kowa dan iska ne ba mijinki bane ya aminu to haka ake yin aure ne yanzu ya aminu kika dauko ka kika bar mai dan yazo zai zai taba ki a kicin na yi yana numfashi sama sama dan Allah ko ya mutu aka ce ni na kashe shi inna lillahi ke yanzu ummi saboda Allah mijin na kika bar ka? to in ya mutu ba an rage mugun iri ba mijinki ne fa yanzu to uban me kika da gida ki na so da ya shiga ɗaki kama a nan na kwana kama a nan ke kwana bayan tun safa ba a ganki ba jiya jiya jiya ba a ganki ba sai yanzu da yamman nan zaki dawo da sauki sai ɗakin ka ina kwanci kina ɗaki na eh. ni ba ruwa na wallahi tallakin kashe shi yanzu yanzu yana ina yana can a kwance mu je mu je mu je ke inna lillahi ba zan je inda yake ba wannan dan iskar kakka ma ka je ka kai shi asibiti gware ya mutu kai ma ka huta mijinki zaki bar mamuka in kana so ka shi asibiti ni dai ba zan je mijin kika burma mauka na burma mai a ciki ma ummi inna lil dange gima Allah mu je gidan ka je aiki yana jikin kofan ka bude mu yana jikin kofan kika bashi eh Allah na inna lillahi to na to sai ya je kai shi asibiti ni na ruwa na Allah sa ma kafin ya ji ya mutu kowa ya mutu ni fatan kowa ya wuna lafiya yau ma muna gabatar muku da shahararrun magungunan mu da muka saba ka muku su a kullum to yau ma muna tare da maganin basir sanyi karfin maza typhoid da malaria sannan akwai maganin ciwon suga hawan jini sannan muna kawo sannan akwai muna tare da maganin da ya shafi bangaren mata da yake hana su haihuwa wato sanyin da ke feso kuraje a mahaifa sannan muna da magungunan ni'ima na mata sannan ga mai buƙatar maganin nan zai ɗauki wannan lambar waya da ke jikin wannan bidiyon ya kira don Allah idan ba siyan magani za a kai ba kar ka kira wannan lamba sannan za ka iya kira za ka iya magana ta WhatsApp muna tura magani a duk inda mutum yake a faɗin duniya sannan sai ka biya kuɗi muke